Zabura ta casa'in da ɗaya Shi wanda yake zama a wurin Mafi Ɗaukaka zai huta a cikin inuwar Maɗaukaki; zan ce game da Ubangiji, Shi ne mafakata da kagarata, na, wanda nake dogara, tabbatacce zai cece ka daga tarkon mai farauta da kuma daga cututtuka masu kisa. Zai rufe ka da fikafikansa, a ƙarƙashin fikafikansa kuwa za ka sami mafaka; amincinsa zai zama maka garkuwa da katanga, ba za ka ji tsoron razanar dare, ko kibiyoyi da suke firiya da rana ba, ko bala'in da yake aukowa cikin duhu, ko annobar da take hallakarwa da tsakar rana. Dubu za su iya fāɗuwa a gefenka, dubu goma a hannun damanka, amma ba abin da zai zo kusa da kai; za ka regan da idanunka yadda ake hukunta mugaye, in ka mai da Mafi Ɗaukaka wurin zamanka, har ma Ubangiji wanda yake mafakata, to, babu wani mugun abin da zai same ka, ba masifar. da za tă zo kusa da tentinka, gama zai umarci mala'ikunsa game da kai, don su tsare ka a dukan hanyoyinka, za su tallafe ka da hannuwansu, don kada ka buga ƙafarka a kan dutse, za ka taka zaki da gamsheƙa, za ka tattake babban zaki da maciji. Ubangiji ya ce, Domin ya ƙaunace ni, zan kuɓutar da shi, zan kiyaye shi, gama ya yarda da sunana, zai kira bisa sunana, zan kuma amsa masa, zan kasance tare da shi a lokacin wahala, zan kuɓutar da shi in kuma girmama shi, da tsawon rai zan ƙosar da shi, in kuma nuna masa cetona.